zaben fitar da gwani na gwamna na pdp a jihar ya fuskanci cece kuce da dama tare da korafe-korafe abin da yasa aka dakatar da shi yayin da kuma daga baya aka bayyana shi bello sarkin yakin a zaman dan takarar gwamna na jam'iyyar gwamna ɗakin gari dai ya bayyana dalilinsa na goyon bayan tsayar da general din lokacin da zan ɗauki wannan aikin na gwamna kowa ya ji lokacin da na ce in dai aikin gwamna ba zai kai ni aljanna ba ba zan bari ya kai ni wuta ba to halakikanin gaskiya bisa gare ta niki har yanzu yau shekara na takwas ayyuka dai a jihar kebbi kowa ya gansu amma abin da na yi ta cewa shine insha Allah in zan bari zan kawo musu wanda zai gaje ni na kware kuma ina jin wanda aka samu kwararre ne kowa ya san shi a Najeriya kuma haifin nan ne amma ya fi suna a kudancin Najeriya bisa ga nan don can suka san aikin shi kuma na tabbatar ma mutanen jihar Kebbi ba a samun irin shi guda biyar a Kebbi State To sai dai tuni da sauran 'yan takara shida a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar suka haɗu suka kalubalanci yanayin ta bakin ɗaya daga cikinsu Dr. Musa Zagi Argungu. A matsayar mu ai ba ta wuce matsayar guidelines na PDP da kuma constitution. Matsayar constitution na PDP da kuma guidelines shine duk idan inda aka yi zaɓe ɗaya biyu uku hudu dama ai null and void mai ake kiran shi da hausa wannan zaɓen ba zai je ko ina bai yi ba. su ba mu da wata matsayar da ta wuce wannan matsayar. to idan ita jam'iyyar pdp ta amince da wannan al'amarin ba ah to ban san abin da zai biyo ba ba idan wannan ta faru to ko yaya gwamna ɗakin gari yake kallon damar pdp na lashe zaɓen na gwamna a jihar a daidai lokacin da wasu kusoshin jam'iyyar suka fice zuwa apc ina ganin jihar kebbi da apc da pdp kusan wayanda a cikinsu duka yan pdp ne banda kila former deputy gwamna suleiman jarman kebbi kila da dr hayya abdullahi da ya shigo yanzu sauran duka abokanmu ne yan pdp ne yawancinsu sun je neman mukami ne mun san kanmu kowa ya san wani cikinmu kuma ba mu daga eh, fargaban cewa za mu kara da su kuma a zamanin nan na yanzu da ayyukan da gare mu ƙasa da ɗan takarar da muka samu na tabbata pdp ita ce kan gaba a kan siyasar jihar kebbi ɗan takarar gwamna na apc ɗin atiku bagudu na ɗaya daga cikin waɗanda suka canza shekar daga pdp Babu kalubale saboda na tabbatar da waɗanda na sani da yawa fiye da ga zuciyarsu suna tafiya suna damuwa irin wadda muke da na cewa jam'iyyar PDP ba za ta biya mutanen bukata ba kamar yadda da ta fara da manufai Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. za a taro albungu in kaunar ban tsayawa bodinga dai ina tafiya sannu sai gobe da ya wucewa albungu Thank you.